Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande. da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asabahin yau alhamis 8 ga watan yuli kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga yusuf da kanun labarai sojojin gwamnatin afghanistan sun yi nasara a kan kungiyar taliban an kai wani hari a kusa da wani birni mai arzikin mai a kasar syria kana za a ji irin halin da kasar haiti take ciki bayan kashe shugaban kasar. tsakanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji matsayin fadar shugaban najeriya kan fatattaka ko damƙe jagororin masu ra'ayin aware da aka yi. tsarin mulkin Najeriya ya ba da damar faɗi ra'ayi. amma maganganu da aka kama yanzu har ana maganan samun makamai don cimma wani buri a ta gwamnati ba za ta saki a yi mata wannan ba za a ji abin da ya faru a hari na baya-bayan nan da 'yan bindiga suka kai adamawa mutanen da suka mutu ya kai 24 sannan za a ji cewa majalisar dokokin tarayyar najeriya ta amince da ƙarin kasafin kuɗi ma ɓangaren tsaro amma sai da ta ɗan ƙara shi kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali da alheri grace abdu ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya a jiya laraba mahukunta afghanistan sun ce sojoji da ke goyon bayan gwamnati sun fatattaki 'yan tawayen Taliban daga sassan wani birni da ke arewa maso yammacin ƙasar tare da sake karɓe wasu gine-ginen gwamnati bayan kwashe sa'o'i ana gwabzawa. Faɗan ya barke a wasu sassan Kala'il Nau babban birnin lardin Bagdesh bayan da 'yan Taliban suka afka a cikin dare daga wurare da dama. mazauna wurin da jami'an tsaro sun ce mayakan masu tayar da kayar baya sun kutsa cikin garin inda suka kwace muhimman wuraren tsaro gami da shalkwatar 'yan sanda na lardin tare da 'yantar da fursunoni kusan 600 daga babban gidan yarin. Hotunan bidiyo da kungiyar Taliban ta fitar sun nuna fursunoni da suka tsere daga gidan yarin da kuma mayaka masu tayar da kayar baya akan babura suna shawagi a sassa daban-daban na birnin. Gwamnan lardin Husamuddin Shams ya faɗa wa muryar Amurka cewar ƙungiyar Taliban ta kame dukkan gundumomi da ke kusa da ƙa'il nau a kwanakin baya, lamarin da ya ba su damar kai hari a babban birnin lardin. A cikin wani ƙauye mai nisa da ke arewa maso gabashin Siriya, kimanin 'yan kilomitoci kaɗan daga babban birni mai suna Ramella da ke da arzikin mai. Sojojin Amurka sun dukufa wajen taimakawa sojojin kurdawa na yankin don tabbatar da cewar mayakan da ke da alaka da kungiyar ta'addanci ta Daesh ko IS ba su sake yin wata barazana ga yankin ba. A watan Maris na 2019 amurka ta taimaka wajen fatattakar kungiyar is da ke gabashin siriya amma ragowar 'yan kungiyar 'yan ta'addan na ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula da sojoji da amurka ke mara wa baya a dukkanin gabashin siriya wannan sansanin na amurka yana ɗaya daga cikin waɗanda aka saka kayan aikin soji na farko da sojojin amurka suka gina biyo bayan sa hannun Amurka da Siriya a watan Satumbar 2014. Sansanin wanda ke kan tsohuwar hanyar karkara inda aka kare shi da wata doguwar katanga. A ciki filin jirgin sama da ake amfani da shi don jigilar sojoji da kayan aikin soja ya raba wuraren zuwa wuri biyu. Ɗayan sojojin Amurka ne ke zaune a ciki. labaran duniya kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. An kashe shugaban kasar Haiti da ke cikin rudani yana da shekaru hamsin da uku. Javenal Moise ya kasance tsohon manomi wanda bai da masaniyar siyasa, amma ya mulki Haiti sama da shekaru hudu. yayin da kasar ke ci gaba da fuskantar rashin kwanciyar hankali a ƙarƙashin mulkinsa. An kashe Moise ne a gidansa a jiya Laraba bayan wani shiryayyen hari da wata ƙungiya da ta kware da kuma take ɗauke da manyan makamai ta kai a cewar Firaministan riƙon ƙwarya claudi Joseph. Moise ya kama aiki ne a watan Fabrairun 2017 inda ya yi alkawarin karfafa cibiyoyi yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da ƙarin jari da ayyukan yi ga ƙasar da ke fama da talauci. Amma wata babbar zanga-zanga ta dabaibaye gwamnatinsa kuma masu suka sun zarge shi da ƙara zama mai kama karya. Matarsa Marty Moyes ta ji rauni a harin har yanzu tana asibiti. An kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu ka muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta bakin mai magana a madadinsa Garba Shehu ya yi bayanin matsayin gwamnatinsa kan fatattaka ko kama wasu jagororin masu ra'ayin a raba ƙasa ko yin barazana ga haɗin kan ƙasa. A hira da wakilin muryar Amurka a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa. Garba Shehu ya fara da amsa tambaya kan matsayin gwamnati kan yadda jami'an tsaro suka tunkari al'amarin da cewa. Hakika jami'an tsaron Najeriya sanda soja da masu bincike na sirri ai sun yi rawar gani ganin cewa wayannan mutane guda biyu da ake magana sun addabi jama'a kamar shi wannan da yake shugabantar ipob da ke kasar ibo ai ɗaruruwan jama'a aka sanadin kashe su 么？ suka kona dukiya da ofisoshin 'yan sanda da motoci sun fi hamsin da biyar yawanci kuma mutanen da aka karkashe dinnan ma jami'an tsaro ne saboda haka farnaci aka ɗauko gagarima wanda yake duk wani da yake wannan yanki su a tashe yake kuma alhamdulahi sai gashi jami'an tsaro da suka je suka fafata yaƙi da su abubuwa sun lafa Washe idan aka je aka samo madugun aka kama shi to hankali ma zai fi kwanciya kuma dama ai shari'a ake masa akan cin amanar kasa ya karbi beyi ya gudu to a dawo a ci gaba da wannan shari'a in kuma akwai wata sabuwar masu a dora shi kuma wannan shi ma na kasar yaroba da aka je aka kai hari gidansa kowa ya san irin kalamai nasa kowa ya irin barna da ake to kuma a tsarin mulkin najeriya ya bada damar faɗi ra'ayi amma maganganu da aka kama yanzu har ana maganan samun makamai don cimma wani buri a ta gwamnati ba za ta saki a yi mata wannan ba da barna da ake a arewa maso gabas da arewa maso yamma na kasar fatan mu shine da ɗaiɗai da waɗanda suke jagorantar wayannan abubuwa za a kamo su kuma za a danka su a hannun kotu don ta shari'a. To amma Malam Garba na ga tuni an fara sukar gwamnati ko jami'an tsaro akan hanyoyin da aka bi na ko kamo shi shugaban IPOB wato Nnamdi Kanu da kuma harin da aka kai wa shi Sunday Igboho wanda ake ganin kamar an saba ka'idojin haƙoƙin na bil adama ko dokokin ƙasa da ƙasa. Eh to ai ka san suna da magoya baya kuma akwai wanda suke ɗaure musu gindi wata biya musu kuɗi ma su yi wa'annan barna amma idan akwai yarjejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa ta musanyen masu laifi ina saba doka a cikin aiwatar da wannan yarjejeniya kasashen nan da yawa na duniya najeriya tana da yarjejeniya da su idan suna da nasu su ma irin wannan fitattun mutane a nan najeriya muna da nauyin mu ɗauka mu danka su a hannun su can ai musu shari'a kuma namu suna can su kawo eh kenan idan jami'an tsaro suka gayyaci mutum aka ce ya zo bai zo ba a ba su da wani zabi in ba su kai mar hali su je su kama shi ba to amma ba ku damuwa ce akwai manyan manyan jami'an gwamnati kamar gwamnoni da ke goyon bayan waɗansu abubuwa da waɗannan 'yan ta'addan suke yi to ina dai so tabbatar maka jami'an tsaro suna nan suna bincike akan masu daurin gindi ga waɗannan masu wannan fituna saboda haka ba san inda binciken nan zai tsaya ba sai mu jira mu gani a gaida umar ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga yusuf da kashi na biyu na labaran duniya Ƙasashen duniya sun gaza wa 'yan kasar Myanmar a cewar wani jami'in hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba ya kuma yi kira da a sanya takunkumi kan mai da iskar gas na ƙasar don maganin gwamnatin mulkin soji da ke mulkin ƙasar a lokacin da yake jawabi ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Thomas Andrews mai ba da rahoto na musamman kan 'yancin ɗan adam a Mayammar ya gabatar da matakai da yawa don magance rikicin ƙasar. Kudaden shiga da ake samu daga ɓangaren mai da iskar gas hanya ce ta shigar kuɗi ga mulkin soji kuma an kiyasta abin da suke bukata kenan don ci gaba da mulkin nasu da kula da jami'an tsaro da ke ba su kariya bisa gadon mulkin nasu. ya kamata a taka musu birki in ji andrew watanni biyar da suka gabata sojoji a Myanmar sun hambarar da zababbiyar gwamnatin demokuraɗiyyar ƙasar tun lokacin da suka ƙwace iko gwamnatin da ke mulki wadda a hukumance aka fi sani da tadmawad ya yi amfani da ƙarfi wajen don da masu bore inda ya kashe kusan mutane 900 a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. inda da daren shekaran jiya aka kashe mutane wajen 24 a karamar hukumar hong ta jihar adamawa Salisu Muhammad gare ka. Alamar rashin tsaron da ya a Najeriya sai kara ta barbarcewa yake yi inda waɗansu waɗanda ake zargin 'yan bindiga suka sake afkawa wani ƙauye da ke karamar hukumar Hong a jihar Adamawa inda al'umman wannan yanki suka yi wani zambi mazauna wannan yankin sun tabbatar mana da cewa kawo yanzu an rasa rayukan mutane sama da ashirin da hudu waɗanda aka jikkata ba a san iya yawansu ba wani matashi mai suna Jeri shine wanda ya tabbatar mana da cewa an afkawa wannan ƙauye nasu ne da misalin ƙarfi karfe biyar zuwa shida na safiyar jiya. Ramunan da har da dai sojoji nan da 'yan bangan nan sun shigo kan sun shiga zuwa cikin cikin damnadi yanzu sun bi cikin jejin na yanzu kan cikin na yanzu. Sojojin ma ba ta batun abu da ta su suka shiga. Eh, shiru ne yanzu ba mutanen kirki kalile ne kasu da 'yan maza ne kawai mazan ma ba duka mutane ma ba yawanci mutane an wadda ma na bayan gari wajen wadansu. Kawai na shiga da sassa safi da suka yi na ne su samu sun zuwa mutane. To karfe shida da ya ba fawa ko biyar ne wani suka shigo ne. Allah suka shigo suka yi wannan abu. Hakan ta sanya na sake yunkuri na tattauna da wani dattijo a wannan wannan yankin a bisa alkawarin cewa ba za a ambaci sunansa ba ya ko tabbatar da cewa an rasa rayuka sama da ashirin. Yan bindiga sun shigo da sassafe shirin karfe biyar na safe suka fara harbe-harbe suka kashe mutane. A yanzu dai shigo da aka samu na mutane da suka mutu ya kai ishirin da hudu. Yawancin mazauna da nadi sun gudu zuwa hong wasu sun shiga jeji wasu sun zo yola to akwai wasu da dai basu mutu ba an dan ji musu rauni an kawo wasu treatment a hong wasu kuma suna hanya za a kasu zuwa fmc yola amma bai nawa ya kamata an kasu zuwa fmc ba wani agaji ne da jami'an tsaro suka bayar a wannan yanki ba iya sanar ma sojoji da wuri ba amma da aka gaya musu da maharba da sojoji sun shiga garin bayan wa'ancan su riga sun gama sun gudu sun shiga garin sojoji ne suka shiga jeji suka samu wasu waki a garin gudu gudu waɗanda aka da hudu wanda confirm an ga gawakin sun mutu waɗanda suka je rauni kuma ba mu san sigon ɗin ba a yanzu amma akwai wasu a asibiti a hon wasu kuma an kawo su a nan yola. Hakan ta sanya na yi kokari domin jin ta bakin mai magana da yawon rundunar sojojin jihar Adamawa ya tabbatar man da cewa lallai lamarin ya auku amma ba a ba su damar yin magana akan wannan matsalar ba sai dai babban ofishinsu da ke birnin tarayya Abuja Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Eola a Najeriya. To a gaida Salisu daga batun tsaro kuma sai maganar kuɗi wacce za ta kai mu babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. inda majalisar dokokin tarayyar kasar ta amince da karin kasafin kuɗi musamman ma don inganta tsaro amma sai da ta ɗan ƙara yawan kuɗin madina dauda gare ki. majalisar ta amince da wannan ƙwarya-ƙwaryar kasafin ne da ƙari domin a ce wani sanata barau jibrin wanda shine shugaban kwamitin kula da harkokin kasafin kuɗi na majalisar dattawa an yi kyakkyawar nazari kafin a ɗauki wannan mataki. dama shi shugaban kasa a yadda da ya kawo ya kawo akan biliyan biyar? naira to kuma bayan an gyare-gyare aka samu karin wajen naira biliyan tamanin da wani abu ne to eh, wannan dama shi tsarin demokradiyya shine shugaban kasa zai kawo tunaninsa akan abin da ya shafi kasa to ki kusan majalisa za ta duba ta gani shin abin da aka haɗin nan sun tafi daidai da irin bukatun kasa ko da gyara a kai ma'ana dai a tantance a duba to a cikin tantancewa sai magangan cewar akwai waɗanda ya dace a basu kuɗin ba a basu ba kasa an ce dan adam ta da yake ka goma ba ko mun basirarka ko mun tunaninka haka to ba zai yi a ce za ka iya yin komai da komai ba shugaban kasa babu shakka da shugaban kasa ta yi kokari ta yi abin da ya dace ko shi ba shugaban kasa sa basira cin abin da ya yi rawan gani amma kamar na faɗa to dole ne ya zamana inda ka tara mutum ɗari uku ko ga ga su yan masa wakilai su ɗari uku sittin muku ɗari tara to za a gan dole ne a gano wani abu wanda watakila an manta ba a saka a cikin abin da shugaban kasa ya kawo ba. to ko ɓangaren zartarwa sun faɗi inda za a samu waɗannan kuɗaɗe har ila yau ga sanata barau jibrin. sun faɗa akwai wurare kamar akwai asusu daban-daban waɗanda kuɗaɗen da suke to kuma sun faɗi yadda za a je a samu kuɗaɗen wanda za a haɗa gaba ɗaya wajen biyan wannan buƙatu waɗannan buƙatu da aka riga aka lissafa a cikin wannan kasafin kuɗi. To sai dai game nazari a al'amuran yau da kullum kuma kwararre a harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu ya tsokaci akan batun yana cewa. Kai wannan ba wani abin a zo a gani ba ne kuma ba wani abin madalla ba ne ga 'yan Najeriya. Gwamnatin nan ita ce ta ware makudan kuɗaɗe da sunan tsaro fiye da kowace gwamnati tun da Najeriya ta samu 'yancin kai. To amma ai abin da talaka yake son gani da kuma shi ɗan Najeriya shine ya ga abin a ƙasa. Jami'an tsaron Najeriya ba abin da suke iya ƙoƙari illa kawai suna ƙoƙarin su kare kansu. wai su kare al'umma ba kuma sannan idan an yi samu sabani an yi abin da ba daidai ba a dauki matakin babu sani babu sabo a lokacin da yake jawabi akan kasafin kuɗin da muhimmancin sa ga ƙasa musamman akan sha'anin tsaro shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya ba da tabbacin majalisa za ta sa ido sosai domin ta ga an yi amfani da kuɗaɗen yadda ya kamata Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma shirin domin iyali zai ɗora a bibiya kan dokar da aka kafa a ƙaramar hukumar gumel ta jihar Jigawan Najeriya da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima dokar da waɗansu ke gani ta take hakkin al'umma. A yau ma muna tare da bakin da suka bakunci wannan shiri honorable salisu abdullahi gumel comrade hayya shu'aibu ungogo sai kuma barista amina umar hussein sakatare kungiyar mata ta ƙasa da ƙasa da ake kira fida reshen jihar kano Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Barista na ga kina ce wuya saboda an ce nama ya da huro mu danye. Me za ki ce? To, kamar yadda mai makamarat ya faɗa, kuma kamar inda na fara faɗa in ka duba, duba da tanada tare don dokar. Idan mutum magana muke ta ilimi, idan mutum ya yi duba na tsanake a ɓangaren shari'a ta nasara wato kwamallo da bangaren shari'ar musulunci na yi a fahimta ta kuma a hangina wannan dokar da aka yi duk da kyanta da kyakkyawan yadda ya sa aka yi to za ta sha kashi a ina kina ko a kotu ko a wurin mutane dalilai na kuwa shine na farko a koyarwa ta yin doka akwai wasu abu da muke cewa gwaji ko ma'auni da ake sawa na farko shin me yasa aka yi dokar tambaya ta farko kenan wanda daman honorable ya riga ya faɗi dalilan da yasa aka yi na biyu sai ka tambayi kanka da can akwai doka wannan dokar ta baya ta kasa cimma burin abinda aka tanade ta don ita shi yasa aka yi wannan tambaya ta bi kenan sai ka duba ta uku kaga wai shin abin da ake cewa what is the true intention of the legislators su wa'anda suka yi dokar menene ainihin makasudin da yasa suka yi ta to idan ka duba waɗannan amsoshin in ka zo a ma'auni na bangaren shari'a za ka ga cewar idan ka hada shi da wannan supremacy na constitution da wasu abubuwa idan ta tsallake iya local government to in ta tafi ko jiha Eh, tun da dokar bailo ce ta local government hmm. idan ta tafi jiha za ta zama ba a santa ba. To amma kuna kina tun da kike cewa za ta sha wahala in take sama. A shimfiɗa ku ke kuma kince shi wannan constitution din. Hmm. Shi ya baiwa majalisun ƙananan hukumomi su yi abin da kuke kira bailo. Ah. Kamar ba kya ganin akwai cin karo da juna an bayar da hannun dama an kwace da hagu misali nan an bani izini na yi dokar da ta shafi hurumin yankina kuma an zo an ce wai akwai wani yanayi kuma da za ta zo ba ta da tasiri. To ban san yadda zan faɗa ba akwai abin da muke cewa durable rights da waɗanda ake cewa da yanar da Wannan abu idan ka duba dokar ita an yi ta ne iya mutanen gumen. Ita kuma dokokinmu na Najeriya ba a yi sa ba iya gumen local government misali karamar hukumar gumen. yanzu misali misali yana daga cikin amfanin 'yan majalisar da muke da su wannan doka an fahimce ta tana da kyau ta yi za a iya bin waɗannan matakai na zaman doka ta zama doka hatta kai matakin tarayya a amendin din ta zama na anyi ko kuma a zo a yi testin ɗinta a kotuna a zo a ga daga shari'ar musulunci kotun shari'ar musulunci zuwa kotun ofa zuwa kotun shari'a court of appeal zuwa court of appeal zuwa supreme court a ga validity dinta is it ganin abin da suke cewa ta dace kamar yanzu misali idan kuma ka duba ta bangaren addinin musulunci a cikin wannan dokar akwai inda na gani cewa sun kayyade cewa dauri wato sadaki it should be reasonable reasonable sadaki ya zama reasonable wato ya zama yayi daidai da hankali wanda kuma in ka duba sai kaga ya sha karo da abin da shari'ar musulunci ta faɗa tunda a da shari'ar musulunci ta akai mutum zai iya ba tun daga farko har karshen dukiyarsa a matsayin sadaki to kaga ina zuwa reasonable din ina zuwa to reasonable din anan in ka zo fassara ta shine abin da nake faɗa cewa za a samu abin da yake reasonable a guna mm. ba shine reasonable a gurin wani ba yau to ai shine za su bude to ai yanzu misali yanzu misali zaka ga dokar za ta samu matsala in wannan yana ganin shi reasonable kuma akwai abin da a musulunci ake cewa sadak mithil wato mace a bada sadaki of her equal eh. idan graduate ce ba za eh. ka ɗauki wadda take yar tallan goro ka ce ka bata sadakin naira dubu hamsin ka ɗauki duk graduate misali misali ka bata sadakin naira dubu goma ko naira dubu biyar bai yi daidai da darajar ta ba shi yasa musulunci shi kan shi bai kayyade ba duk da dokan nan kamar yanzu misali betrothal gift amma amma eh, wannan kalma ta ku ta reasonable da kuke magana a lauyanci za ta sha fassarori daban-daban watakila ne abin da ke reasonable shine abin da zan iya saniya daya ce zan iya nake da ita ita ce karshen mm. dukiyata mm. kuma zan iya bayarwa mm. don haka na yi biyayya ga wannan dokar idan kuma ya haya shi aibu ungogo eh, eh, eh, saniya ɗari yake da ita sanda ɗaya kenan zai iya bada ita ba kya ganin yana shi ma ya faɗo a cikin wannan reasonable din da ake ta magana ya faɗo amma abin da nake so na nuna maka su kamar idan ka duba abin da ake cewa preamble na makaddama yawwa gabatarwar dokar an ce dan a sauƙaƙa a kai ba na son saboda gaskiya idan na ce maka zan ɗauko maka fassarar kamar kaga su total gift din nan da suke faɗa kamar kyauta Ta wannan sun ce an haramta ta kayan na gani ina so kayan wane ne duk waɗannan abubuwa ne wanda da za a kai su ko ta za su sha fassara kayan na gani ina so zai iya yiwuwa kawai ya ga waya misali ta ɗari da hamsin ko ya bata ya ganta ne ya ce yana so ya bata to wanda ita kuma ta saba da wannan dokar amma kada mu shiga cikin tams abinda nake dubawa ko abinda nake faɗa a kullum kuma matsalar najeriya shine ba wai zaunawa a yi dokar ba mun sha gani an yi dokoki kala-kala kuma yanzu nan ma a kadamin da muke cewa ake yaya za a gyara constitution din Najeriya kullun gyaran shi ake kullun gyaran shi ba aiki da ita ba hmm. babban matsalar mu shine halayyar mu da ɗabi'ar mu wannan um, kun yi doka yanzu an shiga wata na hudu Ah, ko ma na biyar da fara aiki da ita akwai abin da ake cewa public compliance ya ga dokar ya zuwa yanzu ya take ne to ni gaskiya saboda allah daga tasowa ta zuwa yanzu ban ma taba ganin dokar da ta karɓi ba cikin gaggawa ba da soja ba da ɗan sanda ba ba da bindiga ba irin wannan dokar because zan saboda zan ganni karfe biyar na yamma zaka ga mata kaga dai su ne suke da ɗan rauni da sakaci maza ga mata ana ta sauri cewa mu je maza maza mu je mu kai amarya saboda irin doka ce zaka ga an yi biki sai daga taron mata kam aure ba wannan mamin din da ake ba wani kiɗa da ake na badala zaka ga kafin Garba kowa an tarwatse an watse mace ta zo gida ta ga diyanta da ta bari ta je biki ta dawo ta same su a gida sannan zaka ga cewa idan aka zo ana san a yi wani abu domin akwai masu taurin kai sai kaga yan unguwa ne suke yi maku waya wane mun ga wuri kaza ana shirin a yi kaza ku turo mutane a zo a hana so kaga mutane suna da bukatar wani abu kenan sannan wani abu da yake faruwa shine sai ka je masallacin juma'a sallah sai ka ji malamai suna ta magana Allah ya wa wanda suka sa dokar nan albarka in ka zo cikin community ka zauna sai ka ji mutane suna yabon wanda suka kawo da ita hukumar da ta yi da wanda suka kawo aka hasasa irin suna ta yi musu fatan alkhairi cewa wannan abin ya daidai so ba za mu taba jin ba inda muke ji idan mun zo wajen ma'auni na jama'a inda muke jin dan matsala sai a wurin iyayenmu mata su kuma iyayenmu mata fahimta ce ba su yi ba menene menene su yau korafin su zaka sun ce irin yata nima kamar yan sarki ce yadda aka wa kowa haka za a wa kowa akwai bambanci mu wannan hikimar yin dokar mun ba da mafaka mun ba da mafaka idan mutum ya yadda ya fake so ya samu rayuwarsa ta masa daɗi misali uba zai ce a'a ba zan yi ba gara doka ce shi kenan dama bai da kuɗin gara bashi zai ci shi namiji zai ce a'a ba zan yi ba kayan aure an hana ba zan yi ba akwatina dama bai da kuɗin baki zai ci ya yi so tun daga doka ta zo ya yi kwaba ba abin kunya ba ne in bai ba domin in ya bi doka da iyayensa suka yi yan gari bai bi laifi haka zaka idan iyaye sun bi doka su ce a ba zan yi ba gara wallahi doka ce tsoro nake ji ba su yi ba laifi akalla za a iya cewa mutane na biyayya ga wannan doka ya zuwa yanzu dai sosai to a gaishe ku duka idan allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ji ko wannan doka ta samu karbuwa tsakanin al'ummar karamar hukumar gumel da kuma abin da hukumomi ke hange za a cimma da dokar kafin nan a madadin bakin namu da mahmud ibrahim kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma chubahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice. A jiya laraba mahukunta Afghanistan sun ce sojoji da ke goyon bayan gwamnati sun fatattaki 'yan tawayen Taliban daga sassan wani birni da ke arewa maso yammacin ƙasar. tare da sake karbe wasu gine-ginen gwamnati bayan an kwashe sa'o'i ana gwabzawa. A cikin wani ƙauye mai nisa da ke arewa maso gabashin Siriya kimanin 'yan kilomitoci kaɗan daga gari mai suna Ramella da ke da arzikin mai sojojin Amurka sun dukufa wajen taimakawa sojojin kurdawa na yankin don tabbatar da cewar mayakan da ke da alaka da ƙungiyar ta'addanci ba su yi nasara ba. an kashe shugaban kasar haiti da ke cike da rudani yana mai shekaru 53 Javenal Moise ya kasance tsohon manomi wanda bai da masaniyar siyasa amma ya mulki kasar Haiti sama da shekaru hudu yayin da kasar ke ci gaba da fuskantar rashin kwanciyar hankali a karkashin mulkinsa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da hero Dodoniya da ya haɗa sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalabasi Garba ke muku fatan alheri wassalam